ووضعنا عنك وزرك muka gafarta maka abin da ya gabata na daga zunubanka kuma muka sauke maka nauyin da ka ɗauka a kwanakin jahiliya